Kamar yadda masu iya magana kan ce shekara kwana, tuni aka kawo gangara na azumin watan Ramadana da ake azumta a yanzu. A don haka nema a yau dandalin VOA ya ga bukatuwar waiwayen irin darussan da musulmi ya koya a watan na Ramadana da ma yadda ya kamata ya jajirce wajen ci gaba da kyawawan ɗabi'u da musulmi ya yi a wannan azumi. Mun zanta da Malam Nuhu Muhammad Usaini limamin masallacin kafalatul Islamiyya da ke gidan maza a unguwar Tukuntawa da ke kanan Najeriya inda yake cewa yana da matukar mahimmanci a taimakawa miskinai a wannan lokaci. A'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim. Sunana Nuhu Muhammad Hussaini limamin masallacin Kafalatul Islamiyya jikin gidan rediyo. Waɗanne irin ayyukan alheri mutane za su dinga yi ko da bayan Ramadana ne? To, shi ciyarwa a kowane lokaci abu ne mai fa'idar gaske. to a cikin ramadan Bangiji yakan fifita wannan ciyarwa akan abin da za a yi to wannan shi yasa mutane suka ɗauki ɗabi'a idan watan ramadan ya zo za a ga cewar kowa ya tashi yana bakin ƙoƙarinsa yadda za a taimakawa marasa ƙarfi abin da ya shafi miskinai da kuma waɗanda suke wato marayu to za ga cewa a cikin Ramadan ana yi sosai to matsalar in aka ce watan Ramadan ya fita to kuma shikenan mutane su janye to kuma shi aikin alkhairi ana so a cikin watan ramadana da kuma watan ramadana baka ci gaba domin abin da ake bukata dai shine wannan taimakon wanda ake yi shi a cikin ramadana da kuma wanda ba cikin ramadana ba da Allah subhanahu wataala shi yake biyan wannan lada din da haka idan mutum ya abu ne mai mahimmancin gaske a ga cewar lokacin da ba na ramadana ba wanda shine yafi yawa a rayuwar talakawa wanda zaka cewa wani in aka ce watan ramadana ya fita zuwa watan sha'aban zuwa zulkida abincin da aka tara masa ma za ga ya ƙare to kuma daga nan fa zai kama kama kame ya kama fada nan ya fada nan ya fada nan wanda shine zaka ga cewar mutane sun bazo musamman muskinai da waɗanda suke marayu sun fita kawai suna ta bara a cikin gidan rediyo da kuma kan titi da abubuwa wanda hakan ɗin ba abu ne mai kyau ba ya zama cewar mutane sun ci gaba da taimaka musu kamar yadda suke taimaka musu a cikin watan ramadana wanda shine abin da ake bukata idan muka ga rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabansa babu lokaci da za su ce sun daina taimakawa talaka da kuma wanda yake abinda da ake ce da shi miskini da kuma wanda ake ce da shi maraya a koyaushe suna taimaka musu sannan ka duba ayoyi na qur'ani waɗanda suka yi magana a ciyarwa ai ba su yin takaita bane kawai a cikin watan ramadana a kowane lokaci ake bukata a yi wannan ciyarwa shi yasa Allah subhanahu wataala ya saukar da waɗansu mala'iku kullum ba wa cikin watan Ramadan ba kawai koyaushe suna nan ɗaya yana cewa Allah ka baiwa wanda yake cewa Allah ka bashi abin da ya ce ka ninka masa shi kuma wanda ya rike yana cewa Allah ka rike wanda wanda ya hana Allah ka bashi lalacewa Allah ka bashi ma'ana Allah ya hana shi to sai ya zama cewa a cikin watan Ramadana da ba cikin watan Ramadana wannan ka'ida ce ta Ubangiji tana ciki da haka nake kiran duk wanda Allah subhanahu wataala ya hore masa kuma yake a cikin wannan watan ramadana to ya ci gaba ya ci gaba har watan ramadana ya zo ya same shi ai wannan shine ma'anar cewar ana faɗa mana malamai suna cewa sahabbai idan an yi watan ramadana sai sun yi wata shida suna roƙon ubangiji Allah subhanahu wataala ya karɓa musu aikin da suka yi haka nan za su yi wata shida suna roƙon ubangiji Allah kai mu watan ramadana ba nan kuma ba domin su gabatar da aiki na alkhairi to an ya zama cewa wata ramadana kawai za ka yi to ka zama shine wata ramadana kamar shi ake wa kenan kamar da za ka yi masu sallah in ka je masallaci da za ka yi ana ta cika da wata ramadana za ka ciro ana cika amma da wata ramadana ya fita kawai sai ga cewa masallaci baya cika kamar da ake bukata kowa ya koma ta sa to wata ramana da ubangiji ya sanya masa ne wata ne wanda zai zama cewa kamar abin da ake ci ne zakar jiki wanda zai zama cewar abubuwa a cikin wata goma sha biyu din nan to an wace wace an ware wata ramadana ya zama cewar kawai shi ne wanda ubangiji yake so ya ga cewar ka koma ga shi gaba daya to kuma makaranta ce duk abin da kai a cikin ramatan ramadana so ake ka aiwatar da shi a cikin wani wata daban abin da ya shafi sallah abin da ya shafi zakka abin da ya shafi dukkan taimako na talaka da kuma wanda ya shafi miskini da kuma wanda ya shafi maraya yi musu sutura da kuma ciyar da su da ɗaukar nauyin su yadda aka saba a cikin watan ramadana a ga cewar a cikin wanda watan da ba wantar ramadana ba shi ma wannan abin ya ci gaba domin Allah subhanahu wata ya cika maka aiki ka gaba ke daya daga nan kuma har yanzu akan darussan da ake koya a watan na ramadana mun kuma ji ta bakin malam muktar umar sharda limamin masallacin juma'a na rijiyar zaki da ya yi ƙara yin tsokaci dangane da irin ayyukan da ya kamata musulmi ya yi a watan na ramadana yake cewa ana koyon hakuri juriya da ya kana. Assalamu alaikum wa rahmatullah sunana Muktar Umar Sharaɗa. Dangane da darussa ko kuma darasai da ake koya a watan Ramadanu. Farko dai a watan Ramadanu ana koyon darasa kamar ɗabi'u na sayyidina Rasulullahi shine haƙuri ka hana kanka ci ka hana kanka sha zuwa wani lokaci. Na biyu ana koyon ciyawa. wanda baya taimaka za ka ga ya koyi taimakawa na uku ana koyan haƙuri mutum zai maka abu sai ka tuna azumi kake ka haƙura sannan na huɗu yana nuna ƙoƙarin kacalak abubuwa da yawa za su faɗo kace kai ga mutum ya ce a azumi ne ka in ci sannan kuma na biyar yana koya darusa na kaga magidanta ma suna dawowa gida da wuri maimakon su tafi hira ko a tafi wani sai ga mutum ya da gida ya sha ruwa ya zauna da iyalansa sannan yana daga cikin abin da ake koya a ciki yawan karanta Qur'ani za a ga matasa sukan haƙura da wasu abubuwa suna yawan zuwa gun wa'azi suna zuwa su tuna abubuwan da ba a tuna da sannan yana daga cikin babban abin da ake koya tsoron Allah domin shi kansa azumin Allah ya ce la'allakum tattaquna an sa azumin dan a ji tsoron Allah ka dai azumi akwai darussa da yawa a ciki da musulmi yake koya kalubalen shine idan azumin ya wuce idan alama ta an karba azumin ka a ga abin da ka koya ya karbu shine ka ci gaba da halayen da ka koya alama ta cewa azuminka da matsala shine a ga darsan da ka koya kuma baka ci gaba da yi amfani da su ba shi ka ga ana jan hankalin musulmi lallai ya koyi darsa wata ne da ake so ka koyi alherai kuma bayan azumin ka ɗora wannan alheran a ci gaba da yin su wannan shine manufar azumi kuma alhamdulillahi muna jan hankalin musulmi su tsaya da tsaya ta koyi abubuwan da ka koya ka tsaya ka jajirce ka ci gaba da yin su Allah ba a Ramadan kawai yake ba rahamarsa ba a Ramadan kawai take ba galibi sai ka ga mu bayan Ramadan sun kaurace to kuskure ne duk abin da kake yi so ake bayan Ramadan ka ci gaba da yi shine alamar ta an karba azumin ka haka ina jin hankalin mu mu tsaya mu rike wannan darsa kuma mu tsaya mu ci gaba da amfani da su bayan Ramadan shine alama ta cewa rayuwar mu za ta ci gaba da kyau eh saboda haka na ganin ana zan takaita assalamu alaikum To Madalla Baraka Bashir dandalin VOA.